الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحم رسالة سادة أن الله فتمع البركة أيو لهدي آه، شاءك قوتا ذو القادة شكرة دبورة دريه رد ثلاثين دبيار ويجر من الله صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوى مدينة دي دي دي لبقي قوتا ترى دفتان تقوس كشكرة كوترة tara watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mai lafiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'uha wanda babban malami Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta muna cikin matsala da yake bayani wato yana daga cikin dalilai da ke nuna wasu husnul khatima kyawun cikawa ga dan adam musulmi sana'un nasu yabon mutane akan mamaci a lokacin da ya su sai ya kawo mana hadisai guda uku akan wannan mas'ala hadisin farko hadisin wato wanda anas ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi na biyu hadisi abil aswad wanda ya ruwaito shi ma daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda ya jiwa daga umar Umar kuma ke ya ji shi ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na uku hadisi da Imam Ahmad ya ruwaito shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna idan mutane suka bi mutum to wannan alama ne na wato mutumin nan ya yi sa'an cikawa sai mai littafi ya kawo matsala yake faɗi ilam أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة أيكي فدي الحديثين da suka gabata gaba magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi akan shaidan sahabbai akan wanda ya rasu to sai ke fadi kada mai tunani yayi tunani cewa wannan ya keɓanci in sahabbai ne kawai suka shaida ga wannan mamacin cewa mutumin kirki ba ya keɓance su ba daga zamanin sabba har zuwa yanzu duk lokacin da mutum ya rasu aka samu mutane suna yabo wannan mutum da alkhairi to alamu ne na alkhairi na wannan mutumin idan suna yabonsa da sharri alamu ne na sharri ga wannan mutumin to bai keɓanci sahabbai kawai ba sai ke faɗi bal hiya aidan liman ba'dahum wannan mas'ala ko yabon zai iya saduwa ga waɗanda suke bayan su minal mu'mini daga mu'minai alladhina hum ala tariqati waɗanda suke akan hanya ta sahabbai ba wai a samu mutane da suke kila ba musulmai bane su yabi mutum bayan mutuwan sai zama a ce kuma yayi shikawan alkhairi ko yan bid'a in sai yabe shi a ce yayi shikawan alkhairi ko yan shaye-shaye su yabi ogan su yare su su zo suna ta abin na ce shi ma yayi mutuwan alkhairi ko ‘yan daba ko ‘yan cashe ko iri ba irinsu ba wanda suke akan hanyar sabbai na mumine fi fil imani wajen imani wal ilmi da ilimi wa sidiki da kuma gaskiya ba mutane bane ‘yan siyasa wani shugaba na wata na wani fati ya rasu a zo ana ta yabonsa ba iri wannan ake magana ba mutanen kirki da aka san su da ilimi da gaskiya da imani su yabi mutum akan abin da ya shafi al'amura na addini al'amura na zamantakewa al'amura na yau da kullum na mutane akan mutumin kirki ne to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan shine wajabar aljanna ta wajaba gare shi ke faɗi wa bi jazama al-hafiz ibn hajar da wannan ne imam hafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya bulugul marami ya sharhin buhari a cikin fata a cikin sharhin na buhari ya yi jazabi wato ya yanke cewa haka ne a kowane irin a kowane zamani aka samu mutanen kirki masu ilimi masu imani masu gaskiya suka yabi mutum bayan mutuwansa alamu ne na wannan mutum ya cika da alkhairi sai mai littafi kai fal yuraji kalamahu man sha'a al mazid min al bayani wanda yake so karin bayani akan wannan matsala ya dubi fatahul bari akan sharhi waɗannan hadisan maganan ibn hajar akansa sa <clears throat> thumma inna taqayid al shahadati bi arba'in fil hadith al thalith a hadisi na uku a cikin wannan hadisan ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه كغا أن تغي تاجد متن هدو كوي تيني كسوي بياني هكي تيتو تغي تابون قيد شد متن هدو كوي أحديثي نوكو الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله واتو يا كسن كافين حديث عمر رضي الله عنه don lokacin da aka zo aka wuce da mutumin umar yake faɗi wajabat wanda ke tare da Umar sai ke tambaya me kake fadi sai Umar ce idan mutum hudu suka shaida cewa mutum mutumin kirki ne aljanna ta waje ba gare shi ce sai na tambaye shi uku fa su ce hadda uku ma sai sake tambayan sa biyu fa su ce hadda biyu ce sai ne shiru ban tambaye shi akan ɗaya ba to kaga wannan na ƙarshe hadisi na kudin ya yi kaidi da mutum uku kawai su ce to wannan na uku din kafin hadisin Umar da yi magana bi har biyu ma kenan ko da mutum ɗaya mutumin kirki da aka san shi da kirki da imani ya bi mutum da alkhairi shi ma ana zaton alkhairi a kansa al-zahir shine ke faɗi a nan kenan sai ce fa fihi al-iktifa'u bi shahadati ithnain ce a cikin hadisi na biyun akwai bayani akan cewa an samu har mutum biyu ma wa huwa al-umda shine kuma madogara hadha wannan kenan wamma qawlu ba'dun nasi amma fadin wasu sashin mutane aqiba salatil janazati bayan ayi sallan jana'iza ko bayan an binne mamaci sai ma tashhaduna fi Allah ya ah, bai jarrabe mu da wannan bala'i ko wannan bid'a ba amma kasashen larabawa inda mai littafi ya rayu suna yin wannan bid'an har yanzu suna yin ta bayan ma mutum sallah sai samu su sai su yi wato wai a samu su be shi da alheri ko da ba haka yake ba don a ce alhamdulillah shi ma ya samu aljanna ko sa'an da muka yi ba mu sa nan hadisan ba shi yasa mu fara yi ba watakila Allah alama amma su suna yi haka sai su faɗa bayan jana'iza ma tashhaduna fihi me kuke faɗi me shaidan ku akan wannan bawan Allah ishadu lahu bil khairi ku shaidi khairi da shi bi ma'ana ku faɗi khairi tare da shi kaman kaga roko ake yi su faɗa to kaga nan kowa ba zai faɗi sharri ba to ba irin wannan mai littafi ke faɗi ba haka kawai a zo a wuce da jiya cewa a yarso cewa ne ah, bawan Allah mutumin kai ayi rici to wannan amma idan ga aka yi to kaga za a girgiro ƙarya a nan saboda ba za a so amunana ma mutanen da suka yi tambayan ba za su amuna mutanen mamacin ba to kaga ko da ba a san wani abu na alhairi ba za a iya falaso suke ba irin wannan ba bayan sun nema sun ce ku shaida masa da alhairi fa yujibuna bi qawlihim salihun sai ce mutumin kirki aw min ahli alkhair ko yana cikin mutanen alkhairi wa nahawa zalika da binda kama da haka falaysa huwa almurad bil hadisi qadan shi ba wannan shi yake nufi da hadisi ba ko ai gama da an fari ya sani bal huwa bid'atun qabihatun yin haka din bid'a ne don annabi bai yi ba sabbai ba su yi ba inda haka din ake so a yi da annabi zai fara yi kuwa me kuke shaida akan wane ko amma wannan da aka shaidi alkhairi da shi annabi bai tambaya ba mutane ne suke yabo wanda aka shaidi sharri annabi bai tambaya ba to ba kaga wani tambaya kenan bid'a ne kuma in an tambaya to kaga wanda suke wurin ba za su fari sharri da shi ba yasa ko da ma bashi zaka mutane suna tsoron cewa suna bin mamaci bashi Wanda ke haƙƙin su ne su faɗan a matsayin kuma ba sa son faɗa sai ga yana zagaye zagaye sai daga baya bayan an wuce sai ga wasu mutane suna amma inda a taki lokacin da ya rasu a ce wanda yake bi ba ya zo fito sai ga ba sa so sai ga kamar in sun fada kamar akwai rashin me sunansa kamar wa mamaci kuma fadan shine wa mamacin don annabi kafin a yi sallah sai ya tambaya in mai ba akwai wanda ke bin bashi akwai haƙƙi a biya a biya in babu sai annabi ce ba zai yi sallah ba to kaga kenan a fara to kaga kenan wanda ba zai iya faɗa yana bin haƙƙin mamaci ba to ina zai faɗi kuma sharri tare da shi in har an roga kaga zai faɗi wani abin da zai faranta ma wanda ya nema to shi yasa sai yin haka din bid'a ne ma li'annahu lam yakun min amali salafi domin magabata ba su aikata wannan aiki ba wa li'anna alladhina shaduna bidhalika domin waɗanda za su ce sun shaida mutumin kirki ne la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib da yawa ba san wannan mamacin ba haka kawai suke girgira su faɗi yau ne kawai ya ji ayi rasuwa ya zo ya halarci jana'izan aka yi aka binne shi aka yi kuwa shi kuma ya ba da shaida akan abin da bai sani ba wataƙila ya san shi amma bai ta mu'amala da shi ba kila da za a koma gefe a nemi makwabtansa su faɗa da za su faɗa abin da aka faɗa a nan wajen da aka yi jana'izan bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna da yawa malam ce za su amsa sabani za su yi shaida sabani abinda suka sani istijabatan li ragabati talibi shahada bil khairi saboda neman dada dama wanda ya nemi a shaida da alkhairi da shi to sai su faɗa sabani abinda suka san tare da shi an gane kwan sai shi yana gariya ba za a faɗa ba kwan sai shi da haishi ba za a faɗa ba kwan sai shi da kaza ba za a faɗa ba sai ya faɗi alkhairi don a da ma wanda ya neman don dama wanda zai nema sai cikin makusantansa ne zannan minhum anna zalika yanfa'ul mayita su tunanin su wannan abin da suke faɗi zai amfani mamacin tunanin su yana daga cikin shaidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ayi din za aljanna za ta wajaba a gare shi kuma ba irin wannan ake magana ba wa jahalan minhum kuma sun jahilci bi anna shahadatan nafi'ata shahada shaida akan mutum da alkhairi wanda yake amfanin sa inna ma hiya allati tuwafiqu alwaqi'a wanda take dacewa da abin da halin mutumin yake ba wai halinsa nan a faɗi wani abu sabanin halinsa kuma ya amfane shi a'a an gane in an faɗi sabanin halinsa ba zai amfane shi ba sai an faɗi abin da ya dace da yanayin halin da yake ciki mutumin kirki an faɗi kirkinsa shikenan sai ya amfane shi amma mutumin banza an faɗi mutumin kirki ba zai zama mutumin kirki ba shine mai littafi ke fari anan sai ya dace da abin da yake haka din ne fi nafsil mashhud lahu ga wanda aka masa shaida kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadithi al awwal kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi a hadisin farko inna lillahi mala'ikatan Allah yana da mala'iku tandiqu ala alsinati bani adam wanda suke magana ta harshen bani adam kuma mala'ikun za su yi magana ba za su yi magana ba sai abin da suka riga suka sani na alkhairi tare da mutum an gane kenan Bimafilmar fil mar'i alkhairi wa su suke magana da harsunan bani adam abin da ke mamacin na alkhairi ko kuma na sharri ko abin da ke mutum na alkhairi ko sharri imam ahmad da ibn hibban da hakim su wannan hadisi imam hakim kuma yake fadi sahihun ala sharri muslim hadisi ingantacce ne akan sharri imam muslim wa faqahu zahabi imam zahabi ce haka kamar yadda hakim ya faɗa haka hadisi yake walahu shahidun min hadisi abi huraira akwai wani hadisi da yake mara wannan hadisi baya wanda aka rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu akhrajahu Ahmad wanda Imam Ahmad ya rawaito hadisi wa fi shaykhun min ahli al-ilmi lam yusamma daga cewa cikin isnadin hadisi akwai wani mutum wanda yake min ahalil ilmi lam yusam ba bashi sunansa ba in ce an rajulin kawai ba mu san kowaye ba to kaga shi kansa illa ne ga hadisi a malaman hadisi sai dai ba shi ne madogara ba wannan hadisin da ya gabata an gane to wance sai ya zama kawai kara ma wannan karfi in har ya tabbata in bai tabbata ma ba zai cutar da shi wannan da ke tare da mu ba an gane warrawi anhu Abdul Hamid bin Ja'far Az-Zayyadi wanda ya ruwaito kan wannan malamin shaykhun min ahli al-ilm din wani malami da ake kiran shi Abdul Hamid bin Ja'far Az-Zayyadi wa lam ajid lahu tarjama wa littafi ce ba daya duba littafan tarjama da suka yi tarihin marwaitun hadisi shi ma ban samu tarihinsa ba shine ma'anar tarjama ban samu tarihinsa ba ko shi waye ne don idan da an gano cewa wani ne sananne cikin malaman hadisi da aka sani to in ya isa ya ce to shikenan ko da bai ambace shi ba zai cutar ba saboda irinsa ba zai iya ruwaito daga wani mutum wanda ba ingantacce kuma ya ɓoye sunansa ba kamar malikun ya ruwaito hadisi daga wani mutum to kowane irin ko da bai ambaci sunansa ba wannan riwaya malik ko ya ruwaito daga wani shikenan magana ya kare ba sai mun nemi wannan wani riwayar malik ga wani ya isa to ba irin shi bane shi din da in an gano kansa wannan din to ko da bai ambaci wancan sheikhin ba magana ya gare to shi kansa bai da tarjaba to kaga hadisi kenan a malama hadisi ba zai karbu ba amma ba a kansa muke magana hadisi na sama don shahidi ne wannan akan wancan hadisi bayan ya gaya mana su sai gaya mana matsayin hadisi don kada ganshi a wani wuri ka dauka ne madogara ce kuma gashi malamai sun ce mai rauni ne sai gaya maka shi gaya maka matsayin hadisi haka abin da ya sani don malamin hadisi ne to ya goya gadan hadisi sai yayi magana akan yanayin hadisi don shi ne wannan abin da ya kamata din kada a kawo hadisi akan mas'ala gobe gan ganci a wani wuri malami ya rauna na kace to ah, gashi ya kawo hadisi kuma hadisi mai rauni ne ta yaya to shi yasa yake bayani akan irin wa'annan akhrajahu abu muslim al-kajji kama fil fath wannan matsalar kenan sai mai littafi ya kawo ta matsala kuma wanda da mutane suna aiki gadi idan mutum ya rasu aka samu irin waɗannan abubuwa shi ma alkhairi ne ake tunani jahiliya tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har yanzu za ga mutane suna da wannan aiki gadi idan suka ga tauraro katuwa ta ya fadi haka suke ko wani babban mutum ya rasu ko kuma an haifi babban mutum ko kuma ayi kisfewar rana ko wata to wasu suna tunanin wannan a dace da haihuwar wani ko da mutuwar wani shi ma wani alkhairi ne ga wanda ya mutu ko kuma shi wanda aka haifa zai zama babban mutum to sai kawo mas'ala alwafatu inda alkusuf ita ce mas'alan idan aka dace an yi haihuwa kuma yi kusufin rana ko wata وإذا اتفق وفاة أحد مع الانكساف مع انكساف الشمس أو fala ya dullu zalika ala shay'in idan aka zo ya zama wani ya rasu yau kuma an samu kishirewar rana ko na wata ce fala ya dullu ala shay'in baya nuna cewa wannan wani babban mutum ne ko kuma ya yi sa'an mutuwa baya nuna kan komai wa atiqadun annahu yadullu ala azamati almutawaffa min khurafati aljahiliya budurtawa cewa wannan abu yana nuna matsayin wanda ya mutu to wannan yana daga cikin wato kurakuran jahilai التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي بات يوم مات ابنه إبراهيم أران دانس إبراهيم عليه السلام يا رسول وانكسفت الشمس سيرانا تيكي شفيوة فخطب الناس متان da suka ji ah kun gani har rana sai da ta yi kishiwa saboda dan annabi sallallahu ya rasu jikin annabi da ya ga irin wa'annan abubuwa farko abin da zai yi su ya salatu jami'a as-salatu jami'a to mutanen da sun ji haka sun sani zai tare jama'a sai ya hawo minbari innal hamdalillah nahmaduhu har zuwa karshe wa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala amma ba'du ayyuhan nasu in ahlal jahiliyyati kanu yaquluna ya ku mutane lalle mutanen jahiliya sun kasance suna faɗi inna shamsa wal qamara wata da rana ko rana da wata la yanqasifani illa li mauti azimin ba sa kisifewa sai da mutuwan babban mutum wa innahuma sai annabi ce ba haka bane wa innahuma ayatan min ayati llahi su nan rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisifewa domin mutuwar wani ko rayuwansa bi ma'ana ko haifuwansa kenan walakin yuqawifu Allah bihi ibada Allah yana tsoratar da bayinsa da wa'annan ayoyin fa idza ra'aytum shay'an min zalika idan kuka ga daya daga cikin wa'annan fafza'u ila zikirhi sai ku zabura zuwa ambaton Allah wa du'a'ihi da rogon Allah wastighfarihi da neman gafaransa wa ila sadaqati zuwa ga sadaka wal itabati da yan tabayi ku zabura zuwa ga waɗannan ayyukan alkhairi was salati asalla da sallah fil masajidi hatta kasifa da sallah cikin masallatai kenan masallaci ake zuwa a yi sallah har sai lokacin da aka ga wannan abun da ke kai ya ya bi mana in rana ne ta bayyana ko ta kuma ya bayyana kafin a bar wannan sallah هذا سياق ملتقط من جملة أحاديث suktuha fi kitabili fi salatil kusufi ce wayannan wasu wato hadisai ne da na zitsinto su daga jumlolin hadisan da na kawo su a littafi na da ni salatul kusufi ya yi wannan mas'ala littafi mai zaman kansa daga na malamin na yana da irin wa'annan wato dabi'u sai ya ware mas'ala guda ɗaya sai mata littafi mai zaman kansa in ka ɗauki littafin ka karanta shi in dai aka wannan mas'ala ne ba ka ka karanta wannan littafin Kamar wannan da muke kai yanzu su in sai karanci wannan littafin ya fahimce shi abin da ya shafi jana'iza to ba ya bukatan karanta wani littafi kuma duk duwan littafi da ya magana akan jana'iza inda ya san shi sai ya dauko magana mai wani littafi ya sa maka shi anan to ya baka bukatar tarin littafi da yawa sai ka dauki littafi guda daya irin wannan duk abin da ya shafi jana'iza ka same shi in kana bukatan sallah in ka dauki sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha ka karanta littafin ka fahimci littafin baka bukatar karanta littafi akan sallah kuma sifa yadda annabi ya sallah daga kabbaran harrama har zuwa sallama haka yayi kaman kana ganinta a gaban annabi sallallahu alaihi komai sai kawo maka dalili ya kawo maka annabi yayi kaza tun daga kabbara ma ya fara ta shi ma in ka karanta shi magana ya kare to haka yayi salatu tarawih sannan yayi salatu kusufi yayi littafai yayi adabu zifaf ladubban angwanci shi ma in ka karanta wannan littafin magana ya kare akan abin da ya shafi wannan haka yake yi shi sai dauki littafi kawai sai dauki wato maudu guda ɗaya topic ɗaya sai ya littafi a kansa wanda kafin ka gan ka duba za ka ga bayan hadisan littattafan da ya duba sai ga littattafai sun kai dari uku da wani abu da ya dauko maganganun ya haɗa maka da yaushe za ka iya haɗa irin wani littattafan ba zai yiwu ba to amma sai hada maka littafi guda ɗaya cikinan ka gama da shi shi ma mai wannan littafi mai hisnul muslim shi ma yana yin haka shi ma sai dauki matsala guda ɗaya ya dauki hisnul muslim ne akan addu'o'i yayi ka duk wata matsala shi ma sai da rubutu a kanta shi wannan salatul mu'min da aka karanta a nan to in ka gama da shi shi ma matsala sai gaba ka bukatar wani littafi to mafiya wasu malamai suna yin wannan to shi ke faɗi ya dauko hadisan daga wancan littafinsa takallamtu fihi ala turuqiha wa alfaziha nayi magana akan hanyoyin wa'annan hadisan da suka yi bayani akan hakarin da kuma lafuzza thumma jama'atu fi akhir khulasatiha fi siyaqi wahidin wa hadha alqadar minhu ce sai daga nan sai na kawo su na jera su a jere guda daya a ce wannan abun da na dauko daga cikin wancan littafin na dauko shi وجله ce mai كما يوا mafi yawan يوم حديث cikin buhari da ده wa sunan ko abu dauda ko tirmizi ko ibnu maja ko annasa'i wannan su ake kira sunan ya kace sunan ana nufin wannan guda hudu kace sahihaini ana nufin buhari da muslim ibnu hajar ne shi kutubul khamsa ina nufin ahmad buhari ahmad abu dawuda tirmidhi ibn maja nasa'i shikenan in she sitta sai ka dauke ahmad sai ka kara buhari da muslim in she sab'a sai ka karo imam ahmad haka ya faɗa muqaddiman sana imamu ana bulugul marami sai akhrajahu as-sab'a akhrajahu al-khamsa akhrajahu as-sitta sai ka dun kasan wannan shikenan to shine sai ga ashabus sunan babi na goma gusulul mayyiti sai yanzu muka go abin da ya shafi mamacin kai tsaye ko wanka wanda da yawa mutane ko tsoro ne ko rashin sanin abin Allahu alam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga ummu sulaim mace ita ne ta wanke danta abunta ta ce ma kada aka yi ma mijin danta ya rasu ta wanke shi ta masa likkafani ta zo ta sashi a karkashin gado Sai kada a gaya ma kowa kaga mata mata suna da ilimin wanke gawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu amma da wanke gawa <laughs> in wani yare su in ace ina makusantan mutumi sun yi yayi haka kaman zai dawo da yayi kona ka da daga kenan wallahi kuma abin da ya kamata kenan makusantan mutumin su ya kamata su wanke shi to kaga in ka tsaya ka karanta wannan littafin ba wani abun tsoro mutum ne dan uwanka da za kila ba ka so wani ya zo kusa da shi sai kai ko to yau gashi a kunje yana bukatan wanda zai wanke shi kuma ga abudu ka jali ka jawo mutumin da za bai da alaka da shi bai taba zuwa kusa da shi ba zai iya ganin wani abu ya watsa sirrinsa ko wani abu da ba kyau ya faɗa wanda kai in ka gani ba za ka iya fara ba za ka boye saboda dan uwantaka da ke tare da kai da shi ko to kaga ya kamata mutane su tsaya su san yadda ake wanke gawa yana da muhimmanci sosai annabi sallallahu alaihi wasallam wanke gawa shi kansa ibada ne to ba wai akwai mutum da ake samu shine kawai mai wanke gawa ba ba haka ya kamata ba duk wani wanda dan uwansa ya rasu ya zama shine mai wanke shi ko ba ba? annabi sallallahu alaihi wasallam suka wanke shi su aliyu ne dan uwansa su suka wanke shi ba wani mutum ne wanda yake nesa da annabi sallallahu alaihi wasallam har Aisha ma ta take suka yi sabani wanda hadisi yana nan zuwa ya za su yi za su tube annabi ne ko yaya Aisha ta ce da mun sani tun farko da ma ba wanda wanke shi sai mu matansa kenan mace za ta iya wanke mijinta miji zai iya wanke mata nan ne kawai ka yadda tsakanin mata da miji wani ya wanke wani to gusulul mayyiti wanke mamaci فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله إذا ما يارسو to ya zama wajibi yanzu akan wasu yanki na mutane su yi gaggawa zuwa ga wanke wannan mutumin ai gaggawa kaga bari a bari sai wani ya zo sai an kai shi garin su duk bai taso ba kenan don almubadara ake yi don annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi sauri ku kai mamaci zuwa ga makunshinsa amma almubadaratu amma yin gaggawan faga sabaka daliluha fil fasl thalis a fasali na uku mu yi bayani akan dalilai da suke nuna ba a jinkirta mamaci bayan an tabbatar da ya rasu ba wani abu da zai sa a jinkirta in ba lalura da tafi maslaha akan wannan abun da ake so a yi ba in ba haka ba nan take ake so a ɗauke shi a zo a wanke shi a sa mai likafani a kai shi makunshinsa a matsala ta sha bakwai faƙara na ha'un shafi na goma sha uku a nawa wa amma wujubul ghusli amma wajibcin a yi mamaci wanka fali amrihi sallallahu alaihi wasallama bihi fi ghairi ma hadithi. saboda annabi sallallahu ya umarni da ayi wankan a hadisai da ba sa iya gididdiguwa hadisi na farko قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته لوكشن ده النبي كي غيا مسحبي لوكشن ده وني صحابي yana cikin ihrami tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faro sai raƙumin sa ya taka masa wuya sai ya risu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya musu irsiluhu bima'in wa sidrin ko wanke shi da ruwa da kuma magariya kaga ya nuna me za a wanke mamaci kenan kaga har ko yana cikin ihrami za a wanke shi sai dai ba za a shafa mai turare ba ba za kuma a rufe kansa ba ko fuskansa وقد مضى لفظه بتمامه وانا حديث يا غباتا cikon sa gaba da wata khariju fil mas'alati al-mushar ilayhi hadisi na biyu qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi binatihi zainab radiyallahu anha annabi fadin sa a diyarsa zainab lokacin da ta rasu yake gaya ma matan da suka zo wanke ta yake fadi igsilnaha thalathan ku wanke ta so uku au khamsan ko so hudu biyar au sab'an ko so bakwai au akthara min zalika a hadisin in na zalika ko fiye da haka in kun ga haka din ya dace na a wanke uku uku in uku ya wadatar shi kenan in bai wadatar ba a yi na hudu a kawo na biyar iya wadatar shi kenan in bai wadatar ba a yi na shida da na bakwai in bai wadatar ba har zuwa lokacin da za a ga lallai ga wannan tawon ku shine annabi aw akthara min zalika in min zalika ko abin da yafi bakwai in har kun ga haka ne kenan gurgurdon lokacin da mutum ya ga wannan gawan ko wannan mamacin an tsaftace shi sosai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kenan akwai wanki shi ma hadisi ya gabata ya zai zo a nan gaba wa yura'i fi ghaslihi umurul atiya mai littafi ce to lokacin da za a wanke mai yanzu mun gane yanzu za a wanke mamaci ko wajibi ne saboda umarni annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai al'amura da ya kamata a kula da su a lokacin da za a wanke mamaci awwalan na daya rasuluhu salasan ai wanki ya zama witiri ba biyu ba ba hudu ba ba shida ba ba takwas ba ba goma ba ya zama witiri fa tara ko uku ko abin da yafi alama yara alqa'imuna ala gaslihi gurguzo abin da waɗanda suke wanke shi suke gani na maslahan karawa ko kuma takaitawa akan mara saniyan na biyu an takuna alghaslat witran wankin ya zama witri shine mara kenan shine witri ثالثا نوكو أن ma مع بعضها a lokacin da za a wanke a hada da a cikin wankan da za a yi ko na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu hada da magariya aw ma ya goma qamuhu fi tanzif ko kuma abin da yake tsayuwa a matsayin ci magariya lokacin su basu da sabulu basu da omo basu da aerial basu da basu da detol basu da duk wani irin wannan abubuwa shi magariya yana tsayuwa ne a matsayin sabulu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da aka ga zai tsaftace mamaci to da shi za a amfani da shi shi yasa in ka je kasashen turiya za a ga lokacin da za a wuce tun daga farko ma za a zo da su abinda da ya kamata abubuwa masu sa kun ba mu tsaftace mamashi har da soso ake zuwa da shi tsafta ake bukata ba irin wankan janaba ba tsaftace mamacin ake bukata to duk abin da zai tsaftace shi shine ake yi daga cikin wankan ko na daya ko na biyu ko na uku akan so a tsaftace shi kal ashnani was sabun kaman sabulu da kuma sauran kayan tsaftace mutane su aerial ne su wa duk abin da aka sani an gane rabi'an na hudu wannan na uku kenan na hudu ayyukula da ma akhiri ghaslatin minha shay'un min at-tibi a garshe wankan sai a shafuɗa ruwan da wani abu daga cikin turare abin da aka san mai kamci wal kafur aula amma in akwai kafur turaren da ake kira kafur yafi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni da shi to in akwai shi in babu duk wani abu da yake da kamshi irin na turare za ya sawa khamisan nabiyar naqadu dafa'iri wa ghasluha jayyidan idan har mace ce ta rasu ko kuma wani namiji wanda gashin sa harade a tsatsefe gashin a buɗa shire mai sunansa kizo sa'annan kuma a wanke wannan gashin sosai sosai an gane sadisan tasrihu sha'arihi idan namiji ne to sai a irin laraba masu gashi tasri shine a tsefe shi sai a kwantar da shi kenan ta baya tasri shine a gyara gashi sosai ya miƙe shine ma'anar tasrih sabi'an jalahu thalatha dafa'ir lil mar'ati wa ilqaha khalfa idan mace ce sai a yi ma gashin wato rassa uku sai a daure daga nan sai a jefa ta baya an gane nan da nan da kuma tsakiya sai a jefa ta baya mawadi'i alwudu'i minhu na takwas kenan a fara da dama da kuma wuraren alwala na wannan mamacin ta fara kamar za a masa alwala to duk lokacin da za a wanke wata gaba wanda suke gabobin guda biyu ne sai fara da gaban dama don annabi sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله نبي صلى الله عليه وسلم yana son tawa. wajen alwalansa wajen sa takalma ko wajen zazzaka gashin kai zai fara da da dama kai wa fi sha'anihi kulli da dukkan al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam yana farawa da dama tasi'an na tara ayyatawalla ghasala Zakari an rijal wanda za su wanke namiji su zama mazaje wal'unsa unsa an-nisa mace kuma mata illa mastuthniya sai wanda kai yi kaman kamar tsakanin miji da mata wanda zai zo bayani su anan wurin ko kuma yaro karami wanda malaman fiqh su ma su yadda mace za ta iya wanke yaro karami kamar yadda ummu sulaim ta wanke dan ɗanta karami والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت me dalili akan waɗannan al'amura guda tara da aka lissafo sun zo a hadisin ummu atiya radiyallahu anha ce dakhala alaina annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsilu ibnatahu zainab annabi ya shigo a lokacin da muke wanke diyarsa zainab fa sai annabi ke faɗi fadi ha salatan daga mas'ala ta farko kenan igsilnaha salasan aw khamsan shine mas'ala ta nawa aw khamsan salatan witri kenan aw au aw akthara min zalika in ra'aytunna zalika ko abin da yafi haka in kun ga haka din ya dace bima'in da ruwa wa sidrin da kuma magariya shine matsala ta uku kenan ta biyu shine khamsan aw sab'an kaga witri kenan ay nan takuna al-ghasalat witran قالت إن جئت أم عطية take faɗi ƙultu Mariya da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce uku ko biyar ko bakwai ko kuma abin da ya fi hakarin in kun ga hakarin ya dace sai take tambaya witran witri kenan mara qala na'am annabi ce eh kenan za su kara akan bakwai to ba za su tsaya a takwas ba sai tara in za su kara a kan tara ba za su tsaya a goma ba sai sha ɗaya shi da abinda sai ya sa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam waj'alna fil akhirati kafuran ku sanya a wankan ƙarshe kafur aw shay'an min kafur ko wani abu na kafur fa idza faraqtunna idan kuka gama fa'azinna ni ku yi mun izini ku gaya mun kun gama falamma faragna lokacin da muka gama adanna sai muka gaya ma annabi ai mun gama fa alqa ilaina haqwahu sai jefo mana da gewtonsa wanda yake daura shine alhiqu ko alhaq wanda yake daurawa a nan zane zuwa ƙasa kenan sai jefo mana fa sanya shi wannan gewto a jikinta wanda yake shine zai manne da jikinta don ta samu albarkan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ha iyahu ku sa mata cikin ku daura mata a jikinta tani izarahu shine ma'anan wa hudin nan qalat ita ummu abiya sai take fadi wa mashabnaha salasa qurunin sai muka zassa gashin ta muka yi muka yi masa wato mene abin nan guda uku yanki uku gashinta wa fi riwayatin nadadnahu thumma ghasalnahu a wani ruwaya sai muka warware kitson sai muka wanke gashin fa dhafarna sha'raha thalatha afalatin sai muka sanya gashin ta kashi uku fa qarnaiha wa nasiyataha qarnaiha wannan gefen nan da gefe da kuma ta nan nan kar nan kuma kar nan nasiya shine qarnaiha guda biyu da kuma ta mun sanya shi guda uku kenan walqaina khalfa sai muka jefa gashin bayanta saboda suna da gashi qala wa qala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana ibda'ana bima yaminiha kaga shine mas'ala ta nawa ta takwas kenan ku fara da damanta wa mawadi'il wudu'i minha da kuma wuraren alwalanta wannan hadisi imamul buhari muslim abu dawuda nasa'i tirmizi Ibinu maja Ibinu jarud ahmad suka rawaito wannan hadisin imamu tirmizi ke faɗi hadisin Hassan sahihun wal amalu ala hadha inda ahli ilmi ce mafi yawan malamai a kan wannan suke magana سمع للتافي كفالي ورواية الثانية للبخاري والنسائي والزيادة الأولى لمسلم والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي والثالثة للنساء وللشيخين معنا معناها والرابعة للبخاري وأبي داود والخامسة له ولمسلم والنساء وابن ماجه وأحمد والسادسة للشيخين وأحمد والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد والأخيرة لجميعهم Ah, wannan matsala shi ne wato kalmomin da aka yi amfani da su a nan a hadisi akwai gari-gari ce wannan ƙarin wane roito wannan gari su ne ya lissafo su a nan insha Allah a sati mai zuwa za mu tashi a matsala ta goma daga cikin matsalan da ake so a yi ma mamaci na wanka ashiran kenan ko Wina na ɗaya daga na ɗaya har zuwa na tara an kawo dalilai da suke dalili da ke nuna akan waɗannan matsaloli to nan sai na goma insha Allah a rana ita Allah ya kai mu